Muhawarar Studio kalangu Muhawarar Studio kalangu Muhawarar Studio kalangu Muhawarar Studio kalangu Muhawarar Studio kalangu Muhawarar Studio kalangu Muhawarar Studio kalangu Muhawarar Studio kalangu Muhawarar Studio kalangu Muhawarar Studio kalangu Muhawarar Studio kalangu Muhawarar Studio kalangu Muhawarar Studio studio kalangu Assalamu alaikum jama'a masu sauran studio Kalangu barkamu da haka kuma barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na muhawarar studio Kalangu shirin da ke kawo muku haske kan batutuwa da dama da suka shafi zamantakewar al'umma ta fuska tattalin arziki zamantakewa muhalli tsaro zaman lafiya da dai sauransu domin kawo muku amsoshi kan tambayar da kuka aza. Studio Kalangu na watsa shirye-shirye kai tsaye ta hanyar gidajen rediyo 31 da ke hulɗa da mu a yankunan yankunan kasar mu ta Nijera. A nan ya yamai kuma kuna iya sauraron studio Kalangu bisa gidan rediyo amfani rediyo alternative da kuma kwartagi FM. mu ta za ta mai da hankali kan cin fara a cikin al'ummar Nijera. wato riba da ta fannin tattalin arziki da kuma taimako ga gina jiki da kuma illar cin fara ga lafiyar jama'a musamman farar da aka kashe ta hanyar fesa magani waɗanne irin nau'in fara ne ake da su ko kuma ake ci a wannan ƙasa ta ta Nijar daga ina wannan fara take fitowa yaya ake aikin kamata da kuma yadda ake gyaranta ta fuskar wato kasuwanci wacce riba ce waɗannan kwari suke kawowa ga 'yan kasuwa menene amfanin cin fara menene wato illar cin fara duka wasu tambayoyi kenan da za mu kokarin basu amsa tare da ƙwararrun da muka gayyato a wannan fili na muhawara studio kalangu akwai dr bello abdulrazak wato masani a fannin amfani da cimaka kuma da ke aiki a cibiyar wato koyar da aiki hannu ta da ke nan birnin mai sannan akwai Malam Salisu Umaru ma'aikacin a ma'aikatar kare itatuwa ta ƙasa, ni ne mamma ada ke jan akalar wannan shiri. To malamai barka da zuwa. To madalla barka ka dai. To barka mu da zuwa a wannan shiri na studio Kalangu inda zan mai da hankali kan cin kwari abu ne da ake ci gaba da ke ci gaba da bunƙasa a cikin wannan ƙasa ta mutanjar da ma duniya baki da inda a zaka kungiyar ƙungiyar nan da ke kula da cimaka ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula kuma da noma ta fawo ta buƙaci tun daga shekara ta dubu da takwas da a rika cin kwari maimakon a a rika cin nama domin kiyaye tattalin arziki da kuma kare muhalli ga misali a wannan ƙasa ta ta Nijar kwari da aka fi ci sosai da kuma ake amfani da ita ita ce fara a lokacin nan wato hausa ne da zarma kaɗai suka fi amfani da cin fara to sai dai a halin yanzu wato dukkan ƙabilun Nijar ne suke haukan wannan cin farar to malamai barin fara da malam wato bello dokta bello shin a matsayinka na masani kan abubuwan wanda suka shafi cimaka eh, ga lafiyar jiki me za ku ci a game da wannan batu na cin fara eh, cin fara akwai mahimmanci gare shi eh, mahimmancin shi kamar da ka nuna cin fara a turanci ana ce mishi kamar antomofaji mm. shi antomofaji in dama ya ya jima ana ana ana antomofaji an jima ana cin fara da wasu kwari amma abin da ya sa fawo wanda kamar da gace fawo ya nuna kamar cin hara yanzu yana da mahimmanci hmm. saboda eh, nama yanzu ya fara eh, akwai tsada gare shi akwai tsada gare shi kuma abu na biyu wanda sa kuma ake so kamar a ci hara akwai sinadarai cikin cikin hara mm-hmm. sinadarai da ke cikin hara ana samu kamar abin da ake ce ma protein mm-hmm. yanzu in ka diba ana cewa protein yanzu an ce protein abin wurin da ake ganin protein kamar nama na ake cewa kamar akwai mm. protein amma in ka diba protein din da ke cikin cikin hwara an fi samun protein cikin hwara da cikin nama mm. in ka ɗauka cikin kashi ɗari kana samun kashi hamsin zuwa kashi sittin cikin hwara na protein amma kuma in ka diba nama naman da ake ta shi nama ne ke da protein nama inda ke da protein ma bai kai kashi ishirin cikin cikin mm. cikin ɗari to shi ne na harin sinadarin hari wanda ake samu cikin hwara na biyu wanda ake samu shine ake ce ma vitamin akwai vitamin cikin hwara musamman vitamin b vitamin b eh, vitamin b bancin vitamin in nan da protein da na gai kuma akwai wasu sinadarai wanda ake samu cikin hara kaman kaman calcium kaman fer mhm. duk wannan sinadarai suna da unhwani ga lahiyar shi ne ah, a mahimmancin cin hara yanzu shine yasa fawo in kaman da ka nuna fawo yace yanzu akwai mahimmanci cin cin yana kare lahiyar jikinmu yana kawo sinadarai kuma bancin wannan akwai wasu wasu cutoci wanda da ba mu sani ba yanzu kamar cutoci na yaunin jiki wanda ake ce ma obesity a france yanzu in ka diba cikin yaran ma kana ganin da yawa duka suna da yaunin jiki yaunin jikin nan koko yana da illa paske shi ne ke kawo su cutoci kamar na cutocin zuciya to abin da sa kuma fa'o'in ya ce ya ba da ƙarfi a ce a ci hara ne. a ce waɗannan kwari eh, dai a ce wannan kwari eh. dai shi shine yasa fasicin eh, kwarin nan akwai yana kawo bai sa mutum ya ɗauki jiki da yawa to cutocin nan na yaunin jiki duka ba wanda ke cin hara yana iya kama da su amma ba kama wanda ke cin yawan nama da yawa ba musamman in ka ɗauka cikin cikin anyamai kuma Nijar gaba ɗaya muna cin muna cin nama mm. nama sosai don shi ne yasa eh, fawo in kamar yadda ka nuna fawo ya ce ya ba da ƙarfi a ci kwari kamar su hara. To kafin in dawo ga Malam Salisu Umaru bare in sake duba wato inda aka bayyana cewa waɗannan kwari na fara suna bulwa a farkon damina musamman kuma da ƙarshen nata bisa kan cewa ana kama hara a yankunan karkara inda kuma wato ake mai da hankali tare da wasu dabaru na kama ta ɗin. A game da haka wato an nuna cewa anan nan birnin mai sana'ar sayar da fara ta bunƙasa musamman a daidai wannan lokaci kuma ana ana samun kasuwarta a nan kasuwar katako inda yawanci mutane suke kawo ta domin sayar da ita mun je kuma mun saurari wani daga cikin wanda suke kawo wannan fara inda mun ka tambaye shi daga ina ita wannan fara take hitowa malam isyaku ya ba mu amsa kamar haka to fara yanzu ana hitowa da shi ko te biyu ne yanzu wani ga lokaci ake hitowa da shi ana hitowa da shi cikin dajin zarmaganda da hannun walam na biyu ana hitowa da shi cikin dogon duci amma akwai wani lokutan da zai zo a nan gaba ana kawo shi daga maradi zandar duka wajen madawa duka ana kawo shi daga wannan dajin amma yanzu eh, cikin dajin zabar maganda da dogon dutse wajen da ake kawo shi yanzu haka. Tumala Umaru bare in dawo kan wato takamaimai wato ita wannan fara kamar da shi wannan ba Allah ya bayyana wato tana fitowa daga yankuna daban-daban na wannan ta tamu a dunkule dai daga ina ita wannan fara take fitowa ah, alhamdulillah malam ada muna muku godiya da kuka ba mu dama mu samu mu bayyana bisa kan aka wannan hwala ke rayuwa ah, wannan hwalurukan duk da ake kamawa suna rayuwa duka cikin jahohi inda dai kasar noma take hmm. inda duk ƙasar noma take ana samun hwara to sai dai hwarar ta bambanta zuwa wata jiha zuwa wata jiha a cikin ƙasashe inda ake noma kamar wajen tawa wajen maraɗi wajen zandar wajen dogon dutse dosu kenan da akwai wuri da tilabiri akwai hwarurruka masu nau'i kala-kala a cikin harurunan da wake kawa da akwai wanda ake ce ma kawarda mm. akwai wanda ake ce ma adindima mm-hmm. akwai kuma wanda ake ce ma berde mm. wannan berde hwala ce wanda ke bisa itace kamar mijin adindima shi kuma da ake ce ma kyaushe kyaushe wannan eh kai haka din ne kwarai <laughs> to wannan ne su ne nau'o'in hwara mm. wanda ake samu a cikin wato jiha jiha mu eh, wannan ne suna zakuwa lokacin da damina ta sabka kamar yanzu ka ɗauki ita kahwar da da mm. ita a dindima ɗin mm. ba su hita sai zuwa can damana ta ja ta mm. tahi za ta hawan ta tana hawan kara mm-hmm. za ta hawar hidda kai a lokacin nan ne kuma ake ganin dakarun su suna hitowa daga cikin ƙasa in sun hito daga cikin ƙasa lokacin nan waɗansu inda suka yi inda suna samun wani wuri suna yin ɓanna kamar bisa haci ita wannan dindima tana banna bisa haci mhm. ita kahor da tana banna bisa wake tana banna bisa kan gujiya mhm. amma in sun wuce wannan lokaci ba sau ake samun su kwarai ba bisa haci inda suke banna kamar yar rada mm. amma su inda suke yin banna kwarai bisa kan haci eh, bisa kan wake bisa kan gujiya mm. in sun wuce wannan taki na gujiya da wake to shi shikenan ba za su ƙara yin wata banna ba kuma duk wannan dakare nasu zai zuwa wato ya zamanto hwara babba mai gashi hmm. in ta zamanto hwara babba mai gashi wadda da ka taba ta zaka jin ta yi tana da tana da tabshi hmm. kenan bata gumire ba wannan hmm. in ta gumire lokacin nan ne za ta hita dukkan dazuzzuka za ka samu ta bisa kan sabara za ka samu ta bisa kan itace daban-daban wanda suke rayuwa to kuma wannan rayuwar tasu da suke yi ba za su mutuwa ba ba za su mutuwa ba kuma sai lokacin da damuna ta fara shigowa in sun zuba kwai ga mm. damuna ga ruwan farko ko ga ruwa na biyu in sun fara zuba kwai lokacin nan za su kamuwa da wasu ciwo su ma su mutu nan wurin kenan nan wurin sun zuba iri sun bari mm-hmm. sai zuwa gaba kuma in damuna ta ta yi za ta zuwa zuwa ƙarshe ta kai ga wajen hidda kai kuma lokacin da kare zai fara hitowa mm. kaji da suke rayuwar tasu a nan wurin amma ita birde hwara mm. ce wadda ake samu musamman ga itace musamman ga itace kuma ta hita ruwa kwarai dukkan bisa ka wani ice mai mai kaya mm. ji yadda suke rayuwa wannan ne na'am eh to eh, shi eh, kenan su ne waɗannan haruka ne su ne yan kasuwa ko kuma masu manoma suke kamuwa su kawo su sai da a gari su ne ake kamuwa wato wannan biyu na harko da na hida maka wanda suke rayuwa musamman a cikin kasashen da ake noma kwarai kamar wannan ne kahorda eh, da mhm. adindima mm. da mijin ta ake shi mai kyaushe madalla su ne uwan nan uwan da ake manoma suka yi kamawa mm. su ne uwan da aka yi kamawa kuma kamawa tasu wato ana yin ta tun swahi a tun da swahi a lokacin da ke da kawai ɗari hmm. kafin su fara hita a cikin sabara a cikin kargo mine to nan ne ake to ana cewa sun yi saukin kamawa a lokacin sanyi saboda sanyi yana kashe musu jiki haka ɗin ne haka ɗin ne hwara a lokacin da ake sanyi ba ta da wata attaka a hmm. lokacin da ne ake cewa ba ta yiwa ka yi ranar kwana kuma ka ce kana son ka kama hwara hmm. ka ji wannan karin <laughs> magana da ake cewa kaga sanyi hana ta walwala yake yi eh, a lokacin za ta fara tashi lokacin da rana za ta fara buga a lokacin nan kuma su masu kamun ta din sun je sun dawo to ina ra'ayin naku kan wuraren da ita wannan hwara take hitowa eh hwara ce wadda take da'imin a cikin uwan nan wajeje hmm. da'imin take nan wurin idan wannan ta wuce in za ta dawo na hida maka kamar yadda suke rayuwa in sun zo zuwa ƙarshen damana za su zama eh, za a samun dakari in an samu dakare dakare nan wanda zai koma mai gashi ya samu to da ta gumri ga to za ta cin rani da damuna har kuma sai lokacin da shekara ta dawo in lokacin da shekara ta dawo an yi ruwan shibka wato lokacin nan ne za ta zuba kwai ciki mhm. cikin ƙasa in ta zuba kwai cikin ƙasa lokacin nan ita sai ta mutu in ta mutu lokacin nan e, yan watanni guda ko zuwa watanni guda su lokacin nan kuma dakari zai hitowa daga ƙasa mhm. ka gani kenan da ita muke rayuwa wannan hora kenan ita wannan hora ce dai da aka kamo ake samu a nan kasuwar katako su dai ne ake samun wannan kasuwa. Ita eh, barin koma wajen doktor. Doktor wato kaji dai Malam Umaru ya bayyana abubuwan da ita wannan fara take ci. Shin a ganin ka abubuwa ne da ke gina mata ita jiki kayan su ɗan adam ya ce ta gina mishi jiki. Eh, eh, abin da muke ci da kwarin da cutocin wanda kamar su mm. mikro wanda ake cewa mikro dukkan abin da suke ci don su rayu ne. Mm-hmm. to rayuwarsu cikin rayuwarsu abin da suke ci kuma mu in mun ci sai sai mun unhwanin dawa dawa saboda abin amma abin da suke ci dan saboda rayuwarsu ne amma yanzu in muka ci kamar yanzu suka ci in suka ci wani wani eh kamar da yake kalgo haka kalgo haka sun hau sabara sun ci diyan diyan sabara sun ci diyan diyan hatsi to diyan hatsi nan da suka ci shi ne in ma muka ci sai mu samu unhanin da ke ciki eh, eh, saboda akwai wato eh, tsohinmu da kakannin a lokacin na idan an ka dafa fara an ka mm. soya ta mm. sannan in mun ka hidda dan bindin mu ce kashi ne ba za mu ci mm-hmm. sai ce a ah, ku ci mm-hmm. magani ne eh, eh, eh, akwai haka na haka ne magani ne kawai akwai akwai akwai akwai magani da ke cikin cikin dama kun san yanda ake sarrafa magani itatuwan gargajiya itatuwan gargajiya ne ake ake magani da su kenan in mutum ya ci hara da yanda kike cewa in ka hidda tutun nan kamar kamar an ce ana samu ana ana iya katari a samu a samu a samu itatuwa masu masu masu masu masu masu magani suna umarni suna to malamai kafin mu ci gaba da wannan tattaunawa kan wannan batu na fara bare mu saurari wani malam Amadu wato wanda yake sai da fara a nan kasuwar ta katako kuma wanda ya lakanci ita kama farar fara wanga da ka gani ja mutane suna ca ana sa mai fiya fiya ne ana kama shi ba gaskiya ba ne wanga duk wanda ya zama kauye ya san ba a kama fara da fiya fiya wannan kahwar da kahwar da muke ce mai da hausa zabar maga ce mai kananya bai taruwa wuri guda bale a sa mai magani a kama shi wannan bakin shi in ka ce ana sa mai magani akwai wajen da in ya zuba dole sai an sa mai magani an kashe shi kuma maganin ma da aka sa ko an dafa shi ai shi ce nan abun shi ya wuce amma shi wannan kala da ka gani babu yanda za a yi ya zamna wuri guda da za a sa magani a kama shi sai dai yanda ake kamun shi an ta ƙauye ƙauye ne ka san wani gida ka samu kwano biyar wani wuri ka samu kwano goma in yara na da yawa wani wuri ka samu kwano ishirin haka ake tarda shi a kawo shi ba wai magani ne ake zuba a tai a kwaso shi ba a ƙauye ƙauye ne can masayin shi can ƙauye suna da yawa za su tarda nan wanga ƙauye su samu sako biyar ko uku su tarsuwa wanga ƙauye su samu sako goma haka za su tara su su kawo shi nyami ba wai magani ake sa da an tai a kwaso shi a zubo shi ba a'a ni haka ni zaman kama shi bisa icce ne muke zuwa da dare da asuba sanyi ya sabka lokacin ana zuwa ne bai iya tashi a kama in ka samu kamar kwano biyu ko uku wani yana da kokari zai kamu kwano biyar ko goma a'a ne dahon ake yin shi ruwa ake sa in sun yi zahi sai a kamo faran da ran shi yana motsi sai a zuba shi sai a liƙe tukunya sai a dafa ya dahu in ya dahu ya yi ja sai a buɗe shi a hidda cikin ruwa a shanya bisa wani abu mai kyau hakan ga sai ya bushe. Tuma da la'agai da Malam Amadu, Malam Umaru kaji eh, takamaiman shin yadda ake kama hwara kun gamshe ya, gamshe ku ko kuma akwai miskila domin an ce ana dan hada da magunguna. Eh lalle yadda ake kama hwara din nan yadda waɗansu ke yin ta haka ya kamata. amma yadda waɗansu ke yin kuma kama waɗansu hwara ba haka ne ya kamata ba kamar yanzu wannan ne hwara kamar yanzu na ɗauki nau'in hwara wadda ke kahwarda ko a dindima wannan mata da maza da yara su ne ke yin sabku a je dazuzzuka inda wannan hwara ke rayuwa mm. a je a kamo su tun da swahi in an kamo su tun da swahi a dawo gida a zo a sata a ruwan zahi mhm. lokacin nan a shanya ta mm. amma da kwai wacce nau'in hwara wadda take wadda ake ce birde wadda ke bin itatuwa masu kaya mm. wannan hwara ita ce wadda take gata nan a gome take wuri ɗaya mm-hmm. to shine waɗansu masu dubara tunda sai su zo su zo su sama wasu ma wuta suke sa mata waɗansu kuma su ɗauko magani a sa mata a fesa mata mm. to kaga wannan ne kala biyu na kamun hwarar birde bai kamata ba mm. ko a sami ice wuta ko kuma a samu maganin heshi don ta mutu a lokacin nan a mm. kwaso ta a kawo saboda ganin ta ita sa wuta ma yakan iya jawo wutar daji madalla mm. zancen kenan ɗaya kenan shina iya kuma sa wannan icen da aka samu wuta kaga in ya kama da wuta shikenan mutuwa shi kenan ta zo kaga nan wurin bai kamata ba kuma wuta ta bazu baicin wannan wannan masu sa magani din a zo a kashe ta din lokacin nan a kwaso shina illa ga jikin mutum da ka zo ka ci wannan hwarawa da aka kamo da mm. magani bai kamata ba mm, saboda bana manta a wata shekara an zo da fara ana saida a nan katako wadda yawanci an kashe ta da magani kuma mutane da dama sun wato eh, da suka ci wato eh, eh, ta buga su sosai mm. haka kenan illa ce babba a ce hwalar da aka kashe da magani a ce a yi amfani da ita hwalar da aka kama da magani bai kamata ba a ci ta ba bai kamata ba a ci ta kuma su ma masu sayan ta kamata a ce in sun zo wurin saye suna yin lura kwara duk da aka kashke daga da magani da ka zo ka gani ta bambanta ya za a yi a gani baki kirin take mm. tunda wannan mm. magani shiga yake a gare ta mm. kuma kwara ce wadda take tare sensible da ya shige ta ko kai shige ta zan da nan yanayin ta zai sakewa kenan kaga ta bambanta da kwara wadda aka kamo da hannu aka zo aka yi mata wato duk yanda ta kamata a kin a gargajiyance eh, eh to bari komo dokta kaji mm-hmm. wasu suna amfani da magunguna na fesawa domin su kama fara kuma gashi wato malam umar ya bayyana cewa ita fara wadda ta aka sa mata magani da mutum ya je sai ya gani baka take zama shin me za ku ce amfani da magani wajen kama fara eh, to amfani da magani wajen fara kamar da kamar da ya nuna eh, amfanin nan eh, magunan nan suna da suna da illa ga jikin mutum na'am illan fara wanda mutum ke iya kamuwa in kamar mutum ya ci faran nan mai magani maganin wanda aka fesa shine gudun dawa Mm. Eh, gudun dawa kuma eh, an saba gani kamar eh, uwaye masu masu ban nono kamar maganin nan da ake sa cikin hwara maganin nan yana kuma yaron da ke shan nono kuma yaron ma ya shi shi ma kamu da wannan matsala shi ne kake gani wata rana in kaman yadda ka nuna an ci hara mai mai wanda aka ke da kai magani mm. in uwar ta ci dan nata ma shi ma sai kamu da gudun gudun da mm. na biyu ke na biyu kama ana iya samu abin da ake ce ma a turanci allergy allergy kuma yana kaman kaikai eh, kaikai mm. jiki abu dai wanda bai eh, saba eh, da jikin ka ban ka ci shi sai kai sai hiddo ma kaman wani kaikai jiki yana haka to shine shine illa na biyu illa na uku shine abun da ake kamar mutum ya saba da cin magani mai mai mai maganin na eh, hwara mai maganin na mm. illa na uku shine yana iya kawo in mutum ya jima ya jima yana cin yana cin mm-hmm. yana ci yana iya kawo eh, cuta kamar wanda ake ce ma cancer in ma shi ma yana mm. iya kawo maganin da ke ciki pesticide wanda kamar mm. ake ce mai a turanci cin magani mai eh, hwara mai pesticide a yana iya kawo wannan illa yana iya ko kuma kansa kansa shine su eh, ba illan uku da ake samu in mutum yana cin pesticide eh, akwai eh, wasu masana wanda suka yi suka yi suka yi bayani suka nuna kamar yanzu abincin da muke ci magungunan nan sun harewa mm. ba kamar ba hwara kadai ba mm. magungunan pesticide din nan sun harewa cikin cikin abincin namu eh duka yanzu bayani da suka yi sun nuna kamar yanzu ya kamata a waye kanu mutane saboda mutane su san da abinci da muke nan ga ci yanzu akwai pesticide da yawa ma hukumomi wanda ke iya kawo maganin abun ya kamata su kawo maganin pesticide kamar da na nuna akwai illa gare shi yana iya kawo kamar ciwon kansa yana iya kawo gudun dawa kuma yana kama abin da ke ce ma to, to kafin da an kama fara mm-hmm. ana dafa ta mm-hmm. ko ko ana sulalata da ruwan zahi ko a mm-hmm. cikin ruwan zahin mai shin yadda ake dafa ta din daidai ne ake shine shine shine ma mm. daidai shine ma mm. daidai a sa cikin eh, ruwan zahi a dafa a dafa sosai a sa a sa a sa gishiri a sa dawa amma abin da ke iya rage eh, maganin nan cikin cikin hwara eh. shine a dawa sosai in an dawa shi sai ta shahuta in ta shahuta mm. ana samu ana ana samu kingin maganin cikin hwara amma abin da ake samu cikin hwara bai iya kawo illa wanda nake kamar wanda na gai wani wani wani gudun da dan shine nake cewa wanda za a jan hankalin mutane ko yanda abokina ya gai yanzu mm. hwaran da aka kashe da magani bai kamata ba a ci mm. amma wanda ya ɗoki riskin ya ci ya haɗari ya ci mm. ya kamata ya ɗauki ya daha ta sosai saboda maganin da ke cikin haran na. a samu a rage ta ciki kakin a ci. Eto eh, eh, dokta eh, idan ni tambaye ka ka taɓa cin hwara shin kuma akwai wasu al'ummi a wannan ƙasa mu da ba sa cin hwara shin akwai <laughs> wata masaniya gare ku kan wannan <laughs> to ana samu kuma ana cewa yawanci hmm. fulani ba su hmm. cin hwara fulani wata to fulani fulani a da ba su amma yanzu kowa na cin kowa na cin hwara kamar yanda kace duk kabilu um, duk kabilu yanzu suna cin suna cin hwara Eh, abin da suke cin ba abin da ke sa mutane ba su cin haraba ba wasu kamar eh, a gargajiyance akwai wasu kamar mm. nama ne wasu ko kihi kaje kaje wajen mm. tilibir akwai wasu kihin da ba a ci in ka je wajen wasu eh, kwai a ce in yawo ci kwai ya koma barawo shine duk su ne ke sa ba a cin ba a cin haran na amma ba dan saboda akwai akwai wani illa ga bahillaci bane ya ci ya ci ya ci haran to eh, umaru kaji dahuwa yadda ake ta kai ma ya gamsar da kai eh ya gamsar da ni amma dai har da haka nan kamar yadda yi bayani bai kamata ba a kama hwara da magani mm. ɗaya kenan na biyu dahuwa da aka yi mata kowace irin dahuwa aka mata za a samun sauran magani a ciki mm. yanzu abin da muke jan muke kira ga mutane mm. duk wara wadda aka kama da magani bai kamata ba a ce ta kamata ta yi eh, kamata ta yi a ƙaurace mata wannan mm. a kaurace mata a yi unhwani da da hwara wadda aka san mutane ne sun je sun kamo ta ba tare da wani wani shakun komi ba bisa kan illa mm. ko da an ta ba ta yi kowa illa. To kamar ma da kuka ce uh, hwarar da aka dai kashe da magani baka take zama kenan duk sulalala hwarar da aka sha ta bushe idan aga ta fai baki kamata ya a maida ta dabra ka ce a yi amfani da ita. ka yi mai sayi in ka zo ka yi lura kwarai ka yi lura kwarai bisa kan nau'uɗɗukan hware da zaka ishiwa bisa kasuwa in ka yi lura da wannan zaka gano ta kwarai in ka gano ta kenan wannan ka kaurace mata kenan da muke kenan. Tuma da latun da dai muna kan amfanin cin hwara da kuma illar cin fara bari mu saurari wani da ya zo a nan kasar ta katako domin ya sayi tiya guda sunan shi malam Muhammadu ga abin da yake cewa. Ai su Borno. Domo an kan sai gbara lamizo. Ni dan dusa ne abin da yake sa nike cin hwara kawai don kwaɗai da lami. Eh, In na sota ina gyara ta, mu hidda gashi sannan mu soya ta da mai, a sa yaji, a sa attarugu, a gyara ta daɗi. Sosai kau nike cin hora Ai, ta wuce nama daɗi. In na samu kuɗi zan koma. Insha Allah, dai To, mu dawo a nan ɗakin magana. Malam um, Dr. Bello kashi wannan ba Allah ya zo sayan fara. Shin abin eh, yana baka maki ko ba baka maki yadda mutane suka mai da hankali sosai kan cin fara. Ana cewa ma tiya fara ta tiya hatsi tsada. ya mm. eh, bai bani mamaki kaman da ya eh, bai ma mamaki abin da yasa bai bani mamaki saboda kaman da na nuna da na hara mu hara muhawara ga na ce akwai sinadarai da yawa cikin cikin cikin cikin hara to eh, wanda ke cin hara kamar na nuna akwai akwai sinadaran da yake samu bai bani mamaki bai bani mamaki kuma a ce tiya hara kuma ta hi tiya tiya tiya tiya in ka in ka in ka so in ka diba nama no in in tiyan nama za a sai da no za a sai nama tiya tiya tiyan nama ta yi tsada ko eh. to abin da zaka samu cikin tiyan nama bai kai abin da zaka samu cikin tiyan fara eh, to wasu ma suna can kace dan fara guda biyar ai ma kace wato eh, nama hade da hmm. biredi shin haka ne ma kamar yadda nace kamar kaga inda ake da fara hmm. an an kama ta ana ana ana kamar da ana sulalata ana ana sa ta bushe to bushe da take shine ke sa duk wasu sinadaran da ke cikin naman mm. yadda ake cewa sai concentrate mm. cikin ya game mm. cikin cikin hwara shine mm-hmm. yasa in ka ci hwara ai kaɗan abin da za ka samu cikin ai kaɗan nan sai ya yi abin da za ka samu cikin cikin cikin cikin nama bancin da yadda kamar da na ce nama yanzu an masana sun gwadi nama yanzu cin nama yana kawo illa da to kamar nuna yanzu cikin a Nijar muna cin nama da yawa in abin da masana su gwadi kamar cin nama yanzu abun da ya kamata mutum bai kamata ba a cikin sati mutum ya ci eh, eh, kamar rabin kilo a raba ta mm. hudu kamar da kwanda kilo kilo kilo kamar kilo kilo aka raba ta aka mm. aka raba ta hudu mm. mutum bai kamata ba cikin sati mutum yana wuce hakan amma in ka diba yanzu yanda muke cin nama sai mu sai mu ci kilo sai Niger akwai cin nama kawai kuraye ne to ka gani ko shi da yasa da wannan da wannan duka yasa yanzu fawo in eh. take nuna kama nama akwai akwai tana da unhwani ba a ce hmm. nama ba ta da unhwani amma akwai unhwani da ke cikin nama ana samun ana samun unhwanin cikin wasu cikin kwari cikin hmm. shi ne yasa kuma ake ake bayani kuma mutane su mai da niyya ga su hara na'am to mhm. bari in komo kan mhm. eh, malam salisu eh, kan batun mun yi batun riba cin hwara ga jikin ɗan adam da sauransu mun ɗan taɓo wato illarta ita fara kankanta tana zama bala'i a wani lokaci kan gonaki kan albarkatun noma shin dukkan hwara ce take kawo wannan illa ko kuma akwai wasu nau'in hwaruna da suke kawo ta eh, kamar yadda na ce nau'o'in hwara yawa ke gare su mm-hmm. kawo misali eh, ɗan misali ah, masu illa kwarai a gonakinmu mun san da wannan hwara babban hwara da ake ce ma hwarar dango wani wuri ana ce mata dan tsaki wanda ake ce ma kirke pelere mm-hmm. wannan tana hitowa a cikin gonaki amma sai shekara zuwa shekara ko ko an samu shekara biyu ko shekara in ta hito shekara kamar bana ba za ta hitowa ba sai an samu ko shekara biyar ko wata shekara goma wannan latizawa sun santa amma da kwai waɗansu nau'o'in hwara uwan da muke rayuwa da su a cikin gonakinmu kamar wadda dai hwara wadda ta matsala mu kwarai a cikin gonakinmu ita ce yar rada mm. wadda ake ce kirke senegalai mm. wannan ta matsala mu akasari duka sarai yakin da muke yi da hwara wato kashi cikin kashi ɗari kashi tamanin bisa kan wannan hwara yar rada muke ta hesa magani to kuma ana eh. cinta ita ma yanzu wannan lokaci ana cinta amma cin da ake mata a lokacin da muke zuba mata magani a cikin daji mm. mutum ba zai samu ba dama har ma ya je ya kwaso ta ya zo ya mm. kama mm. ɗaya kenan na biyu a lokacin da take zakowa gari a hitullu to lokacin nan ne mutane ke kama ta a cikin gidaje waɗansu ma har ruwa suke tarawa wajen wuta don ta zo ta eh, hwada to kaga wannan hwara ce tsarkakakka wadda kake iya ci ba tare da wata matsala ba eh, amma mu lokacin da muke yaƙi da ita a daji wannan babu ba ka samu ma dama da zaka zuwa haka je ka kwaso ta. Wada irin magunguna ne kuke eh, fesa yawanci don kashe waɗannan ƙwarai. Muna da nau'o'in magunguna da dama amma yanzu kala biyu ne wanda muke aika ba su da illa ga lahiyar jama'a magani ko da lokaci yana da illa ga lahiyar jama'a amma sai dai a kiyaye sai dai a kiyaye sai dai a kiyaye ah, muna da lauɗin magani wanda ake ce ma organophosphore mm. wato wannan magunguna ne wanda suke ana iya sa su a cikin a yaƙi da hwara kuma suna iya sa kasance cikin wannan hwara ko bisa kan cimakan ma da ake aka mm, hesa mai su amma da kowan lokaci da ake bada idan an hesa irin wannan magunguna ba za a unhwani da cimaka ba ma da aka sama mm. magani kuma ba za a unhwani da hware da aka shi ba bisa kan wannan akwai waɗansu nau'in magunguna su ma wanda ake ce musu pyrethroid descentase hmm. wannan su ma waɗansu nau'in magani ne wanda ake sawa wato yawansu a cikin eka kama sai a sa garam ashirin hmm. aiko ka gani garam ashirin a cikin eka abu ne wato wanda zamu cewa kaɗan ne kalilan kalilan ne hmm. kaɗan ne to shi ma wannan in an sa su akwai wato ana jawo hankalin manoma wannan cimaka da aka samu wannan magani ba za a ci ba sai an yi sati biyu wannan hwarar da aka kashe ba za a cinta ba karuman ba za a cinta ba wannan strictuma interdi ba a cin duk wani abun da aka kashe da wannan nau'in dukkan magani guda biyu na'am kai ka je da ce shin ka yarda da ko kuma ina ra'ayinka kan <laughs> waɗannan magunguna da ake sa kaman da kaman da kaman da ya gai ne duk maganin da eh, kashi da za ka eh, ake kashe hwara da shi suna mm. iya kawo illoli amma amma inda yace kaman da yace kuma Eh, abin da suke sa da su suke aiki da magunguna sun san da ake aiki da magunguna maganin abin da suke sa su kashe wara ba su da amma abin da ake gani yanzu in ka lura yanzu in kana yawa ma cikin gari kana gani maganin maganin kashe saboro maganin kashe wara maganin mhm. ko ina ana saida to wannan magunan da ake saida babu wani control wanda aka babu wani bincike wanda aka mm. bisan su so yanda ake samun su anan haka ake samun su kuma cikin eh, cikin cikin cikin kauyuka mm. to su nan da ake aiki da su su wanda suke aiki su sun sun kware yanda ake aiki da magani amma mm. wanda ke wanda ke cikin cikin kauyen eh, shi yake son ya kama hara bai da wannan bayani shi dai kamun hara shine yasa shine yasa shine yasa gaba shine yasa mm. gabansa kenan maganin da zai sa duk maganin da zai sa ya samu ya kamo haran nan yana yi aiki da su to kaga ko magungunan nan su in sun aiki in suna da ka'ida wanda suke suka aiki da shi ba haka nan bane kowa ke da ka'ida kenan magungunan nan ana ai samu kamar da yace ana ai samu illa kamar da nuna a gaba mm, to ya za a yi a yi rigakafin jama'a da ke cin hara to rigakafi rigakafi dai kamar kamar da ya ce rigakafin harin eh, eh, fara mun san yana da muna da yana da amfani yana da amfani yanzu kamar ka ta kamar eh, end yanzu wanda an san yanzu don an san eh, amfanin hwara hmm. yanzu yadda ake kiwon shanu haka ake kiwon hwara hmm. yanzu a can a can eh, eh, kamar china kenan hmm. yadda kamar ita kunama kunama don na taba cin tsiran na kunama a lokacin da nake china saboda su ma kawo kunamu ana kiwon su yadda ake <laughs> kiwon kaji eh kenan su dama an san inda ba su cin nama ba su ba su saboda suna girmama shanu da sauransu <laughs> to bari dawo ka <laughs> shin eh, me za ku ce kan wato rigakafin na waɗannan hwara da ake ci a yi rigakafi idan an ka samu su magani koko sai an samu su magani za a rigakafi an ce rigakafi ya magani rigakafi ya magani haka ne ah, na farko inda ake tashi inda za a tashi na farko wannan masu sai da magani hmm. vandar ambulan hmm. na magunguna tunda mu a ka'idance da nau'ukan magunguna wanda muke aiki da su wajen yaƙi da hwara mm. amma za ka samu wajen nan masu sai da magunguna masu bi kasuwa zuwa kasuwa waɗansu eh, waɗansu mm. magunguna ba ta halatta ba ma ba su halatta ba ma a kawo su a Nijar mm. wannan an sa doka doka an sa an sa an sa musu doka ba ta kamata su eh, eh, ba a rubuce kan takarda akwai doka amma a aiwartance babu ita eh mm. a hali yanzu akwai sabuwar doka wadda ta hito wadda majalisa sun yi vote dinta kuma ana nan ana ta watsa ta mutane dan su san da ita wato ɗaya kenan na biyu su masu sai da magungunan nan a kawo wato hankalinsu ya dawo wajen kan magunguna wanda doka ta ba da izini a yi aiki da su a yi amfani mm-hmm. da su eh, na uku eh, ita wannan doka da aka sa ita wannan doka da aka sa doka ce wadda wato ta duka ɓangarurruka na amfani da magani wato sau magani a yi amfani da shi duk da kwai wato Eh, me ake cewa akwai abubuwan duk tanadin da aka yi mm. don saboda wannan doka ta inganta a cikin ƙasa kuma ya kasance duk wani mai aiki da magani ko kuma kai wanda baka aiki da maganin kana da shira a yi ka sayi ka sayi ka kai ma ya zamanto an kare ka daga illa wannan ne magunguna kenan so ake wato wannan doka wato kowa shi aiki da ita in ka aiki da ita wato wanda ba a son kai wanda ke sayan abinci baka san hawa baka san sabka ba wato da ka je ka so salatin ka koko da ka je ka so haraka da ka zo ka ci a ce ka samu ciwon ciki ko kuma wani abu ko kuma wata matsala ta same ka hmm. ba a son haka nan wannan nau'in magunguna wanda yan kasuwa ke aiki da su wanda ba su inganta ba kamata ta yi wannan a sa masu kurwa a hana aiki da su to wani eh. dawo kan dokta dokta an ci hwara wasu suna jan kaikai jiki ya za a yi mutum ya kare kanshi ya ce macen hwara ko da yana eh, so ko ko ta hanyar da zai magani kaikan jiki eh, yana da muhari biyu mm. muharin harin kamar da muka gai yanzu in kamar hwara ya ci itatuwa wanda kai in ka ci su ba su ma jikinka in ka ci su wannan kai baka da baka da babu babu magani sai a ce ma fara nan eh, kaikai na biyu kuma kamar eh, cikin kamar da muka ce in kamar fara ta ci ta ci hatsi ta ci ta ci dawa ko ta je bisa iccen iccen sabara ta ta, ta gurza ma abin da zai shiga cikin jikinta ita ta ma abin da za ta ci sai ta yi sai ta maida su cikin wasu zama wasu sinadarai cikin jikinta mm-hmm. to sinadarai wanda ta maida shi kai in ka ci tana yiwa ya kawo ma ya kawo ma ya kawo ma illa kenan shi ke in haran ita bai ce mata komi amma kai in ka ci sai ta kawo ma sai ta kawo ma sai ta kawo ma matsala kenan kai wanda ke da kai jiki irin wannan babu magani sai dai kawai a nisantar da cin har. To bari mu dawo kan wato amfanin fara ta fuskar tattalin arziki domin an san da kowa dai wannan sana'a da mai sayi da mai sayarwa wasu dai duk da harka ce ta a samu a dai samu kuɗi. Shin ina ganin an ka duba yadda kwara take da tsada a nan birnin mai za a cewa tana zama wani kaso na ƙara bunƙasa tattalin arziki. Eh, ko akwai wani ƙarin bayani da za ku yi saboda yadda ake saida ta a kasuwa? Eh, Eh, aiki wannan kamun hwara abu ne mai wato mai fa'ida kwarai mhm. in ka diba wato kamar shani ce wato tun daga masu kama ta can ƙauyen mm. akwai masu yin kacaranta can ƙauye din mhm. in an woka ciranta da kwai kaso da ake zakuwa a dumbige ta nan wurin mhm. a zo kuma mutane su saye daga nan kuma da kwai masu motoci uwan da ke ɗauko ta kuma a kawo ta binni mhm. idan an kawo ta binni nan wurin kuma da kwai masu zakuwa su zo su sara har su mhm. kai wasu jihohi kai a nan ya mai ma da kwai waɗansu masu zakuwa su saye ta daga nan su kai ta har burkina faso mm. ƙasashen waje ma ana an fara kai ta to ka gani eh, abu ne wannan mai fa'ida da kwai labari da zan baka akwai wato wani sabon entrepreneur hmm. wanda yake son ya kawo wato wani sauyi tun da an ya kasance hwara ta shigantu cikin wato abinci da abinci cikin cimaka mu mm. wato yana nan yana son ya kasance ya samu kamar wata entreprise ce mm, wadda da kai masu zakuwa eh mm-hmm. masu zakuwa a kamo hwara a zo a yi mata komi yadda ta kamata yadda ta kamata a sa ta kamar cikin biskuit mm. kamar yadda ake ma biskuit ko mm-hmm, kamar yadda mm-hmm. ake wato ya to dai gashi nan an sarrafa ta da ka zo kana iya ka sayi sashi dinka na hwara ka je ka ci to aiko ka gani wannan idan babu fa'ida tunda abu ne da ja har sun karance su sun ga a wannan shi na iya shi kawo fa'ida kwarai a mhm. gare mu a cikin kasuwanci a cikin harkokin kasuwanci mu ana iya a samu wani abu kenan kaga so suke kamar a yi modernize din hmm. harka a zamanantar da kamun fara wala a sarrafa ta yanta hmm. kamata kuma wato sakan tattalin arziki a ce kowa ya samu kason shi to baka ganin idan wannan ya kai haka sai an samu yadda kamar da eh, shinuwa suke eh, kiwon kunamu eh, baka ganin wata wani lokaci a nan sai an yi kiwon fara domin a same ta da yawa tunda an ta zama cikin harkokin kasuwanci na tattalin arziki To, eh, wajen kiwon hwara abu ne zai yin wuya wannan. Na'am. Eh, abu ne mai wuya wannan za a yi kiwon hwara abu ne. Sai dai duk mai son ya yi unhwani ya yi irin wannan kamar kamfanin na sarrafa hwara eh. sai dai ya jira dole sai mutanen ƙauye sun kamo mashi sun bashi sun kawo mashi irin wannan eh. na'am to bari game da haka din za mu saurari wani wato eh, wani mai kawo hwara daga garin ba da gishiri a jihar tawa inda ya bayyana ra'ayin nashi bayan ya kawo wajen sako 25 ga abin da yake cewa mu yanzu daga ba da gishiri ne muke awo abin da ya illela nan ne muke kana ya hada mana kaman sako nawa na yanzu ka kawo nan akan nawa na ka kawo nan sako 27 suke mai hmm, akan jika jika aka ɗauko su ana ɗaukowa kuma haɗari da hamsin hamsin ba da kasuwa ba ta basuwa dan akwai wanda kana iya yi ma nasiha ga kayan da kake doka da zaminta kiliyan kinka to aikin ga dai mu dai kamar in bayan damana ta kama irin wanga lokaci bayan yankan haci ake samun hara to mu kuma ana kawo ta tasha tunda mu kuma doken yamai ne muke kawowa yamai an hi kusanta da muhimmanci su masu kamun ta su kuma sun hida son su kawo ta nan to madalla eh, masu sauraron kada kuma kuna ta da studio kalangu malam Dr. Bello Kashi wato ra'ayin wannan ɗan kasuwa da yake kawo kasuwa tun daga tawa ya kawo saku 25 kuma don ya sai dashin bayan gina jiki akwai gina aljihu ko? Akwai gina aljihu kamar da nufi ne yanzu in ka je kasuwa ina ji tiya tiya tiya na hara yana yana yana jika ne ina ji ko jika ba a shirya ke sai da tiya hara. Mm. in ka e, tiya nawa ne ake ci ake ci eh, eh, a cikin wuni a nan ma a nan ma a nan ma ya mai in ka tai in ka tai in ka tai in ka tai maradi ka ka diba inda ake kasuwanci hara wanda mata ke sai da sai da hara kai ma mm. ka wata gwaninta ce gwaninta ce ka ka ka ka gari kenan duk wannan ka wanda ya ce yana gina jiki kuma yana gina yana gina aljihu in ka sai da tiya eh, ai kan da ka za ka samu sai sai ma wani unhani ka je ka sa cike ka sai wasu kayan miya wanda yara za yara za su ci kenan dai na lura cewa mm. yadda ake kasuwancin hatsi masara dawa haka ake kasuwancin fara a wannan kasa ta mutum jihar kenan tana shiga cikin harkokin tattalin arziki eh, akwai karin bayani da za ku yi <laughs> shiga take cikin tattalin arziki kwarai kwarai don da wani bi ma sai mai fara ya saida kafin mai haƙi ya saida. Eh, sosai. Sai mai fara ya saida. Ito ba ku mamakin wanga abu. Eh, <laughs> ka san abu ne wato na lemi. Eh. Eh, na na na kwaɗe. lami na kwaɗe. Na lami na kwaɗe. Na abun nan kuma. Na kwalama. Na kwalama. <laughs> Kuma cin wannan abun da ka ga mata da yara wani bi sun ɗarme magindi wannan abu wato sai ini filiyar portes hmm. ka hwara sai ini filiyar portes hmm. yanzu muna kasuwanci ne mai makoma mai haske muna fatan wannan yaro wanda ke son ya aza wannan kamfani na bisa kan sarfa hwara hmm. Allah ya taya shi kuma ya zamanto wato zai cin fa'ida wannan abubuwa inda kuma dan Nijar ne muna ƙara mishi fata kwarai kwarai dan mm, Nijar ne kwarai <laughs> to madalla ina ganin malamai wanda suka bi mu so da kan wannan mahara na studio kalangu duka duka da haka ne muka zo karshen wato wannan muhawara tamu malaman da suka ta ne gabatar muku da wannan shiri dai akwai dr bello abdulrazak wato masani a bangaren cimaka da kuma ke aiki a nan makaranta koyar da ayyukan hannu da ke nan um, birnin yamai sannan akwai malam salisu umaru na ma'aikatar da ke kula da kare itatuwa a wannan kasa tamu ta nijar a madadin duka waɗannan malamai da suka taimaka mana wajen gabatar da wannan shiri da muka keɓe kan cin fara a wannan ƙasa ta Nijar. Muna fata dai kun gamsu da abubuwan da waɗannan ƙwararru suka bayyana sai dai kuma muna fata cewa hwara tana gina jiki amma a san hwarar da za a ci domin akwai masu wanda ake amfani da magani wajen kashe su kuma ina fata za ku iya tantance dan duma da ku biya kan wato idan kun cin hwara ku nemi wadda ba a kashe da magani ba kuma an ce tana gina jiki to ta gina jikinmu cikin kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar a madadin dukkan mutanen da suka ta gabatar da wannan shirin ni ma adan ke ce da ku sai wani mako na gaba idan Allah kai mu a huta lafiya.